Mulkin gado ba sabon abu ba ne a duniya wanda ke ba da dama ga ahalin gida ɗaya su yi mulkin karɓa-karɓa da kuma riƙe madafun ikon ƙasa na tsawon lokaci. Batun da masana ke gargaɗi a kai da tuni ya fara zama ruwan dare gama duniya a nahiyar Afirka, kuma suke ganin hakan na taƙaita mulki a hannun wasu tsirarin mutane. A ra'ayin masana irin su Dr. Alidu Sa'idu na sashen kimiyyar siyasa a jami'ar ƙasar Ghana na ganin al'adu sun yi tasiri wajen tabbatuwar siyasar gado a nahiyar. Ya ce a Afirka batun al'adun da muke da su aka fasalta su zuwa tsarin demokuraɗiyyar wannan zamani kuma ba za a iya kawar da tasirin al'adun namu ba a demokuraɗiyyar da muke yi a yanzu. Um, Sai dai kuma mai sharhi kan lamuran da suka shafi siyasa a kasar Kenya Martin Adat ya bayyana wa DW cewa siyasa ta gado ba za ta amfani nahiyar ta kowace fuska ba. Ya ce hakan ba shi da amfani saboda yana tauye haƙƙin wasu da suke da damar riƙe madafun iko, kana yana tauye damar da suke da ita. A lokuta da dama dai shugabannin Afirka na horas da 'yan uwansu don su gaje su ba tare da bin ƙa'idoji ba, hakan kuma ke haifar da rudani da kuma hargitsin siyasa. Alidu ya ce ana gudanar da mulkin gado a ƙasashen yamma cike ne da gasa inda ake fifita cancanta fiye da 'yan uwantaka. Ya ce a wani bangare na duniya batun gadon mulki na ta'allaka ne kan cancanta sabanin nahiyar Afirka da ake kokarin tarbiyyatar da mutum kan wannan tafarki. Ga misali kai ɗana ne a don haka za ka samu gurbi a rundunar soji cikin kankanin lokaci a ɗaga ka zuwa janar na soja daga nan kuma sai ka tusa daga inda aka tsaya. Martin Adat kuma na da yakinin cewa shugabannin Afrika ba su da sha'awar bajewa a faifai saboda irin muradu na ƙashin kai da suke da shi. Ana dai gani shugabanni na fargabar girban abin da suka shuka ne bayan sun sauka daga karagar mulki inda talaka ke ɗanɗana kudarsu a cewar Alido. ya ce ana samun rashin shugabanci na gari da rashin daidaituwar tattalin arziki da cin hanci da rashawa kuma mummunan shugabanci na tasiri ga rayuwar al'umma da kuma walwalan 'yan ƙasa. A nahiyar Afirka babu wata doka da aka tanadar da za ta hana wani ya gaji mulkin ɗan uwansa. A don haka 'yan ƙasa ne kaɗai ke da ikon kawo ƙarshen wannan aƙida. Alidu ya ci gaba da cewa idan aka kalli kundin tsarin mulkin ƙasashe da dama yana farawa ne da mu al'umma. Mutane su ne babban jigon tsarin kowane mulki kuma an samar da kundin tsarin mulkin ƙasa don biyan muradun al'umma ne. Don haka 'yan ƙasa suke da cikakken 'yanci na amincewa da haka. Masana dai na ganin cewa matakin shine ɗaukar matakin shari'a da kuma gudanar da zanga-zanga wanda suke fata nan ba da jimawa ba al'ummar ƙasashe su samu fahimta sosai kan illar mulkin gado ga sha'anin mulki da kuma ci gaban ƙasarsu.